رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كصابة أتيق بركاتم منافقه a cikin wannan littafi na muktasar khalil fil maliki wanda fadilatu shaykh al imam khalil bin isaq al jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake bayani dangane da khususiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda wannan littafi na Fikihu ya kawo bi ma'ana abubuwan da suka ke keɓanta ga annabi wanda suka zamo dole annabi ya aiwatar ko kuma haramun ne annabi ya yi ko kuma an ba da dama wa annabi ya yi amma ban da sauran al'umma da farko mala ya ambaci sallan walaha da kuma yin lahiya da kuma sallan dare ta da sallan wuturi a lokacin da yake zaune a gida ba a lokacin da yake halin tafiya ba kuma an gina waɗannan hukunce-hukunce ne bisa wani hadisi wanda yake hadisi na mai rauni to dama-dama maganan sallan dare tunda Allah ya ce wa minan laili fata hajjar bihi na fila tallaka sannan kuma da ainihin ayan da take cikin suratu al-muzammil ko kuma suratul muzammil gaba daya tun da daman ta yi magana a kan baiwan dare da dai hadisin na na aika radiyallahu anha yana gwada farkon al'amari dole ne annabi ya taki da daddare sallar nafila amma daga baya Allah ta baraka wa ta'ala ya yi masa sassauci tunda an ce kumin laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila to a can karshe kuma sai aka ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min alqur'an faƙara'u ma ta yassara min alƙur'an shi ya gwada sassaucin kumin laila illa kalila saboda haka kowace matsala muka dauko akwai maganganu da yawa kuma mun yi magana dangane da aswaki lalle wannan hadisi wato zahirin hadisai sun tabbatar da haka wanda annabi ya ce umirtu bi siwaki hatta khiftu ala asnani shine wanda ya kamata ce mun fara kawo jiya an mun umarni da yin aswaki har sai da na ji tsoron a bisa na to da yawa sun tafi kan cewa yin aswaki a wajen annabi dole ne sannan ga zaɓin da aka baki ko kuma zaɓin da ya bada matarsa yanzu yanzu a karanta mana sallan asuba ya ayyuhan nabiyyu qul ya zawajika in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha fata'alayna kunna wa sarihu kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daral akhirah fa inna allaha 'adda lil min kunna ajran 'azima waɗannan ayoyi sun tabbatar da cewa annabi ya wato suka zaɓe annabi ya karɓe su to ba maganan canji za mu samu maganan canji a gaba saboda haka ba zai canza mata ba sai kuma mutum ya sake wanda annabi yake kauna ko da matarsa ce wannan ko bai taba faruwa ba wa ijabatil musalli darasinmu na 203 sai amsa kiran wato wanda yake sallah idan annabi ya kira ki dole ne ya amsa nan ma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa annabi ne ki kadai wanda zai kira mutum yana sallah ta farilla ko ta nafila ya amsa menene dalili akan haka dalili na farko hadisin ubay bin ka dalili na biyu hadisin wato sa'id bin al-mu'alla saboda haka dukansu sun tabbatar da eh, abu sa'id ko abu sa'id bin al-mu'alla dukan sun tabbatar da cewa idan annabi yana kiran mutum ko da yana cikin sallah ne to zai amsa kiran annabi saboda abin da ya faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira kowanne daga cikin su yana cikin sallah bai amsa ba mu dauki na ubayy bin ka'ab lokacin da annabi ya kira shi yana amsa bai amsa eh, yana sallah bai amsa ba bayan ya idar da sallah sai annabi ya ce baka ji na kira ka bane sai ya ce eh saboda ina sallah ne amma mafi yawa sun tafi akan cewa lokacin sallar nafila ce sai annabi ya ce masa tun da shi makarantun qur'ani ne ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum Allah ya ce ya koran da kai imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah ina fata an gane ya ce to baka amsa ba to sai annabi ya bar wannan maimakon ya takura shi gaba daya tunda wuraje ya kawo masa hujja sai ya ce ka san ayan da tafi girma tafi daraja cikin Qur'ani ya ce Allah da manzonsa su suka fi sani shin ka san ayan da tafi girma tafi daraja cikin Kur'ani? ya ce to ni na ganin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi shine sai ya dafa ainihin kafadansa ya ce yayi kamar misali liyahlikal ilm kaman Allah ya kara maka ilimi ya kai abal munzir shine alkunyansa ya dafa kafadansa ya fada maka wannan to mahallin shahid namu shine annabi ya tambaye shi me yasa da kaji ina kiranka baka amsa ba yace ina sallah ne ya sake nana ta masa yace ba Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum ina fata an gane to idan muka ce za mu yi warwara da yawa ko da yake hakan zai dauki lokaci amma zai taimaka mana ya yi hallazina amanu sajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kolan da kai imani ku amsa kira kaman wa'azi ne da karantarwa dole yayi aiki da shi idan annabi yayi bayani Allah ya yi bayani cikin Qur'ani manzo Allah ya bayani cikin hadisi dole ne mutum ya amsa shi yasa kullum ake jaddada muhimmancin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi in dai annabi ya ce kai to kai wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu wannan ita ce kaida to amma sai gashi manzo Allah shi da aka saukar masa da alqur'anin ya faɗi wannan aya a daidai wannan wuri domin al-istijaba shine amsa kira da bambanci da wato al-ijaba amsawa wancan istijaba mu da hausa kaman wato mu a wajenmu babu bambanci to yadda yake a wajenmu babu bambanci to a fassaran wannan aya kamar yadda ta zo cikin wannan hadisi yana gwada fassaranmu na hausa duk zai iya shiga ciki ina fata an gane to don haka duk wanda yake sallah annabi ya kira shi dole ne ya amsa haka ma ya faru ga abu sa'id bin al-mu'alla shi ma annabi ya kira ki bai amsa ba maza Allah ya kafa masa hujja da ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum Walmushawara shi ne shawara yadda Hausawa suke fadin shawara to da larabci ma haka ne mushawara shi ne shawara wato annabi dole ne shawara da ainihin sahabbansa to amma anan malamai sun ce to batun dole din nan fa ya kamata a duba da kyau saboda annabi ya fi kowa hankali ya fi kowa natsuwa kuma ya fi kowa ilimi tunda Allah ya zaɓe ki da annabci da manzanci amma sun ce dalilin su shine faɗin Allah ta'ala wa kawirhum fil amr kai shawari da su cikin al'amari wa shawirhum fi'ili amri ne idan fi'ili amri ya zo ya dullo alal wujubi sai dai idan an samu wani wani abu wanda ya iktida'insa cewa ba wujubi ba ne kamar yadda malaman ka'idodi na usul suke fala ina fata an gane saboda haka tunda Allah ya ce wa shawirhum fil amr kai shawara da su cikin al'amari wannan shi yake gwada dole annabi ya shawara da sahabbansa amma kuma a cikin kowane irin abu ba cikin ayyukan ibada sahabbai ba su da sayin saboda ayyukan ibada na Allah ne kuma na manzon Allah ne amma akan abin da ya shafi shugabanci akan abin da ya shafi yaki da sauran waɗansu al'amura an ba da dama wa manzon Allah ya yi shawara da sahabbansa kamar yadda ya yi shawara da su bayan yakin badar waɗansu suka ce a kashe fursunonin yaƙi waɗansu suka ce a karbi fansa daga hannunsu waɗansu suka ce a sallame su fi sabilillahi tun da ‘yan uwa ne maza Allah ya ɗauki ɗaya daga ciki saboda ya dogara da washawirkum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ina fata an gane kuma da madogaran cewa fa idza laqaytumul ladina kafaru fadarbu riqabi hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tada al harbu awzaraha Na. duk da kasancewa akwai waɗansu bayanai da suka zo bayan abin da ya faru to amma dai annabi ya yi aiki da aya wa shawirhum fil amri kuma ba a wannan wuri ba a wurare da dama wa qada'idain al mayyit al mu'tir da biyan bakin mamaci wanda yake cikin tsanani dole ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shugabanci kenan malamai sun ce tun kafin a yi nisa wannan ki yake gwada cewa idan shugabanni suna tare da talakawansu aka samu wani talaka ya bar duniya baki ya yi masa katutu babu ganganci a ciki saboda mafiya yawan mutanen yanzu yan ganganci ne mutum zai bar ƙauyensu ya dawo cikin gari ya zo ya dinga ɗiban rigiman da suka fi ƙarfinsa rigingimu iri daban-daban yadda ya ga mutane suke walwala wai kima haka zai walwala a ƙarya wannan gidan ya mutu shugabanni su biya bakin saba dole bane domin shi ya ja kansa amma idan har ya kasance babu ganganci a ciki to dole a ɗauki dukiyan al'umma a biya masa baki ko kuma a nemi taimako ko karo-karo a biya masa baki to mu dawo kan mu annabi dole ne ya biya bakin wanda yake karkashinsa wanda ya mutu kuma talaka wato yadda abin yake shine da farko idan an yi mutuwa aka yi magana wa annabi ya zo ya yi tsalla magawa wata rana an kira ki da ya zo sai ya tambaya shin gawan nan akwai baki a kansa aka ce eh akwai baki a kansa sai annabi ya ce ya bar abin da zai biya aka ce a bai bar abin da zai biya ba sai ce sallu ala sahibikum ku yi sallah ma dan uwanku ba zan masa sallah ba to kun ga ko duk mutumin da aka ce gagawarsa an kira annabi yayi masa sallah yace ba zai masa ba akwai hatsari saboda bakin nan to lokacin da wannan abu ya faru sai abu kata da al'amsari sai ce ya rasulallah idan na ɗauki nauyin zan biya wannan baki ɗin za ka yi masa sallah sai annabi ya ce e zan masa sallah sai ya ce to na ɗauki nauyin zan biya masa baki sai manzon Allah ya masa sallah da farko annabi yakan yi sallah ba tare da ya tambaye ba amma gaba ta biyu manzo Allah sai ya in akwai baki akan mutum ba zai masa sallah ba sai idan an warware ko ya bar abin biya ko wani ya ɗauki nauyi ya ɗauki lamuni kenan sannan lokacin da gwamnatin islama ta yi ƙarfi aka yi yaƙe-yaƙe aka samu ganima aka samu fai'u to idan annabi ya zo zai sallan gawa yakan tambaya akwai baki a kansa a ce e akwai baki a kansa akwai iyalai a kansa sai annabi ya ce to idan akwai baki a kansa wato duk wanda ya mutu yake da dukiya to dukiyansa liwara satihi na masu gadonsa ne amma duk wanda ya mutu ya bar baki da iyalai to fa alayya wa ilayya ni na dauki nauyi wannan shine tsari shugabanci sai ce ni na dauki nauyi amma muna yin bayanin cewa akwai kaidi matukan babu ganganci matukan babu ganganci kowane mutum da irin abincin da Allah ke bance masa to ka zai alam kowa da irin tufafin da Allah ya sauwake masa to ka tsaya a kowa da irin gidan da Allah ya yassare masa to ka tsaya a kuma kowa da irin abin hawan da Allah ya yassare masa kana hawan mashin ruwa ya zo ya dake ka ka zo kana ta guna guni ka ce kai sai ka sai mota idan baka kai matsayin ka sai mota ba rikici zaka shiga zaka jefa kanka cikin rikici ne saboda haka kowa da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora shi an fahimci wannan saboda haka mutum ya je ya ci bashi babu kai wato ba gindi babu tsari wannan hatsari ne amma a zamanin annabi duk wanda ya mutu da baki a kansa annabi ya ce zai biya ya dauki nauyi zai biya duk wanda ya mutu ya bar tarin iyalai manzo Allah ya ce zai dauke su zai dauki nauyin su wannan shine shugabanci na gaskiya ba son zuciya irin yanzu ba to ka ji dalilin da ya sa kawo cikin kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wa qada'idain al-mayyit al-mu'tir da biyan bakin mamaci wanda yake mai tsananin talauci wa isbati amali sannan kuma da tabbatar da aikinsa abinda ake nufi duk aikin da annabi ya fara wanda ba farilla ba to dole ne ya ci gaba da yi amma a nan ma akwai saɓani wata rana mazu sai ya sallar nafila bayan sallar la'asar ya yarka biyu sai matarsa ta ce masa amma ni na ji mamaki ka yi sallar nafila raka a biyun da baka taba yi ba kamar baka taba yi ba sai ya ce eh bayan zahar ne zan yi nafila sai na yi baki suka shagalar da ni kamar yadda na saba yin nafila bayan sallan azhar shine sai bayan lasar dinnan na tuna shine kamar sai na biya kuma tun da ya fara sai ya ci gaba da haka saboda yan annabi ya fara abu zai ci gaba da haka to malamai suka ce a'a su ya gwada annabi ya canza nafilan da yake yi bayan sallan azhar zuwa bayan sallan asar kenan alhali kuma ya hana nafila bayan sallan asar ka sai rana ta Fati? Ya aka ce a koma asalin magana daman ya saba yana yin nafila bayan sallan azhar ya samu daman yi ba sai ya biya bayan la'asar wannan ya halarta wannan ya gudan annabi ya fara abu yakan ci gaba da yi to amma fa akwai hadisi na nana Aisha radiyallahu anha wanda take cewa wani lokaci annabi yakan yi azumin nafila ya rinka har mu ce ba zai karuwa ba wata rana kuma in ya ajiye na azumin nafilan sai mu ce anya zai yi azumin nafila ko dun kwata-kwata ajewa yake yi to kun ga maganar da aka yi cewa in ya fara abu na nafila yakan ci gaba da yi akwai magana kai. saboda ai ko sallan tarawe sallan tahajjud ai annabi ya fara yayi daya biyu uku ya bari lokacin da mutane suka cika masallaci a watan ramalana a rana ta hudu ana jiran annabi zai fito har asuba manzon Allah bai fito ba sai da ya fito sallah asuba ya ga an cika kowa yana jiran ya ji jawabi bayan an yi dadda sallah ya ce na ga abin da kuka yi abin da ya sa ya hana ni fitowa ina jin tsoron kada Allah ya farlanta muku ne kuma ba za ku iya ba yanzu an ce kullum a yi sallan a da annabi zai fito kullum sai a ce bayan ramalana ma a fito to cike ramalana ma daren farko za ga an cika dare na biyu sahun zai ragu dare na uku zai ragu kafin a je takwas ko tara za a ga saura sahu biyu ne kawai ko sahu ɗaya suke sallan ashen, a watan ramalana ba haka bane sai an je karshe. kuma saboda kowa yana neman lailatul kadiri yana son ya ci banza sai ga an dawo nan ma daren 27 sai a zo a cika makil kamar yadda ake cika al'akin kaba wanda ko kuskure ne saboda bayan da za a yi a cikin dararen nan ka kaf gaba dai kana kwance kana tabbacin ka sai dare ɗaya ka taki ka ce wai don kana son ka yi wayo ka cinye wannan dare tun da an ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adara kama lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr to ba a yin wayo wa Allah Abin da yake so shine ka dauki abu karin kayinsa daidai gwargwado misali kamar sallan walaha shi yasa yake son mutum ya fara da raka'a biyu ko kuma rakawa gudu to in ka fara ka ci gaba da yi duk ranar juma'a in ka zo masallaci kana ba da sadakar naira ɗari to karka yadda ka yanke in ba dalili mai karfi ba ko wani masallaci a duk wata kana ba da kaza to duk wata ka yi kokari ka bayar ka ɗauki ɗan daidai saboda mafi alherin aiki a wajen Allah wato mafi karanci wanda mutum ya dawwama yana yi wa yin kalla ko da ya yi karanci saboda ka dauki dan daidai amma ka dade kana yi to Allah ya fi son wannan to sai dai manzon Allah idan ya fara aiki kan dauki lokaci yana yi wani lokaci kuma ya bari ya dauki lokaci baya yi domin ya gwada cewa ba dole ba ne ina fata an gani saboda ka wai fati amalihi da tabbatar da aikinka idan ya fara baya bari nan ma mun yi karin bayani wa musabaratil aduwil kafiri da kuma yin haƙuri da makiya masu yawa wannan malamai sun ce sun laluma su samu wani dalili ne ya gwada cewa annabi shi kadai zai iya tinkarin mutane 100 ko mutane 50 komai yawan makiya idan sun tinkari annabi baya gudu dole ya haƙura ya tsaya saboda Allah bai kaddara ba zai yi wa kai shi ba amma akwai annabawan da aka kashe su warai da gaske amma sun ce maza Allah dole ne ya tsaya saboda Allah ce wallahu ya fi muka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane sai dai wannan kariya din tana da daukan ma'ana da yawa mai dalilin da ya sa masu laya na ba duhu da menene suke rubuta ina jin haka ne ko shugaba wallahu ya fi <laughs> wallahu ya fi muka minan nasi eh wai maganin kaudabara in kage lokacin da muke makarantar secondary school saboda tsabon muguntan senior sai mu je wajen wannan malami mu ce wa da Allah muna so a bamu maganin kage maganin kage shine in an in an taki dukan ka sai hannu ya kage eh saboda a can secondary school boarding school wato an yi zalunci wallahi duk wanda ya irin wannan zalunci ya ci gaba da fari Allah don ba daidai ba ne. ga wani malami ya je ya bamu abin nan muka rike muka zo muna gadara aka zo aka kirba mu aka bamu wahala shi ne muka koma gefe muka zo muka kunce layan muna kunce layin na mafi fa da fargaba don muna tsoron kar wani abu ya tashi ko menene kawai sai da muka kunce sai muka ga wallahu ya fi muka minan nasi ne aka za a ciki abin da aka bala wa annabi shine ya rubuta mana amma mu wallahu ya fi muka minan nasi bai mana aiki ba wallahi warai da gaske muka ce a'a sai ya ce wai akwai muka koma wajensa muka masa bayani sai ya ce wai akwai wani haɗi ne eh, wai sai an je an ɗauko sai an je an nemo fatin binjiriya ka san jiriya malam ibrahim ka san jiriya to kaji malam ibrahim ya san min jiriya in aka dauko kuma sai an yi a yi kaza da kaza da kaza da kaza ba zan fada ba kun san problem ni shine in kana faɗin wani abu wani yana nan yana makale a gefe zuwa abinda da ka fada sai ya je ya lauka sai ya je yi ai shirme ne shirme ne kawai na'am to don haka ubangiji ta halaye umarni wa manzon Allah ya jagoranci yaki to a karkashin wannan za mu iya fahimtar cewa duk yadda kafirai suka zo manzon Allah ba zai gudu ba a yakin hunayin mun ambata wato ainihin musulmi sun yi gadara kwarai da gaske kafirai suka far musu suka rinka watsewa ta ko'ina amma manzo Allah inda ake watsa wannan yake tafiya yana anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib akan alfadaransa har sahabbai suna kokarin tare shi saboda kada ya shiga hatsari wata gayyiril munkar dole ne annabi ya canza abin da ya gani wanda bai dace ba domin abin da Allah ya dora masa kenan ko cikin wannan aya abinda aka ce ballig ma unzila ilaika wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu muka minan nas karka ji tsoron kowa duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka isar ka isar to nan ma dole sai an dan yi waɗansu dabaru don abinda aka sani annabi ya ce ma ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika aqli iman ana canza munkari ne idan mutum yana da iko in baka da iko karshe in baka da gwamnati a hannunka to karshe kawai sai dai ka gya zuciyanka kuma wannan shine mafi raunin imani saboda haka abin da ya kamata mu ambata anan shine duk abin da ya saba wa Allah in dai kai a gaban annabi to sai ya fada maka in dai abu ba daidai bane zai fada shi yasa aka ce hadisin annabi shine abin da ya faɗa ko abin da ya aikata ko abin da ya shiru kai. da aka yi wani abu a gabansa sai annabi ya yi shiru bai yi magana ba to wannan yana gwada wannan abin daidai ne idan ba daidai ba ne manzo Allah ba ya shiru sai ya yi magana ya rage naka kuma ko ka aikata ko karka aikata tun da lafsa alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafa ina fata an gani to saboda haka yin annabi ya ga abin kyama tun da Allah ya aiko shi ne wakilinsa a bayan ƙasa a matsayin annabinsa kuma manzonsa to babu yadda za a yi ya ga abin kyama yi shiru wa hurmatin sadakatai ne alaihi wa ala da kuma haramcin ainihin wato sadaka akan annabi sadakoki guda biyun nan ana nufin da zakka da sadakan nafila da sadakan dole da sadakan nafila haramun ne akan annabi wa ala alihi da kuma danginsa banu hashim annabi baya karban sadaka baya cin sadaka zai karba amma ba zai amfani da sadakan ba kuma da kansa ya ce inna sadaka la tahillu lana lalle sadaka ba ta halatta gare mu ko gare ni wala li ali muhammad la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad sadaka ba ta halatta ga muhammad ko kuma dangin muhammad su ne banu hashim saboda mai saboda sadaka kaskanci ne akwai kaskanci a ciki yanzu kamar yadda ake karatun da ne wannan ya zai suka maka naira goma wannan ya zai suka maka naira ashirin wannan ya zai suka maka naira ɗari to me zai maka yadululiya khairun min al-yadi sufula hannun sama ya fi hannun ƙasa hannun sama mai bayarwa hannun ƙasa shi ne mai ɗauka ka duba ka gani ko iyayen ne za ka ba su abuwa ya kasa suke yi da abin nan amma da so samu ne za ka ba da iyayenka kamata ya yi kai masa haka ko ka ajiye masa warai da gaske domin iyaye duk yadda ka sun fi kaye ko ma yaye ne suna sama da kai bayan da za a yi a ce hannun mahaifinka yana hannun hannunka yana sama hannun mahaifiyarka yana ƙasa hannunka yana sama yasa an ka kai musu wani abu sai ka ajiye cikin mutunci ya fi idan ka san tsari in baka sani ba kuma shi kenan sai eh, ana faɗa ne don ku gane ko kuma ka sa a tafin hannunka sai mahaifinkan ya ɗauka amma kaga yana zaune ka je ka ajiye masa ya fi sauki in yana tsaye shi ne ka sa a tafin hannunka saboda me saboda babanka babanka ne yana sama da kai ko kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne to annabi baya cin sadaka sannan danginsa ba sa cin sadaka ko da zakka ne zakka ko sadaka noma kamar yadda nassin hadisi ya tabbatar imam muslim da waɗansu malamai suka fitar da wannan hadisi amma yana karban kyauta kuma yakan biya zai wahala ka yi kyauta wa annabi komi kaskancin kyautan da ka masa zai karba kuma sai ya nemi wata hanyar da zai biya ka hakan haka fi so ba ka dinga karban kyauta kana haɗewa kai baka tunanin yadda za ka yi ka biya ba musamman ma masu kudin mu na Najeriya wani lokaci zai ga kaman kokolwan su a toshe take ka je Saudiya ana raba sabil kai ma ka karba kwarai da gaske ana raba abinci bi sabilillahi ka karba ana raba ruwa ka karba an je ana raba kudi riyalai ka karba amma kai ka kasa tunani in ka zo Najeriya kai ma yan uwanka haka ai ba daidai bane me yasa wani lokaci ake daukan kuliya ba da karuwa wani ya dauki kuɗi zai ba da sadaka sai fada hannun karuwa ya zai ce subhanallahi karuwa aka ce ayi kai daidai ya sake daukan sadaka da ya je sai fada hannun barawo ya ce subhanallahi barawo kuma aka ce ayi kai daidai saboda mai yiwa tana karuwanci ne saboda talauci ko yana sata ne saboda talauci wannan sai idan aka ba su za su yi tunani ya fito yana yunkurin zai je yaya zai yi ya samu abinci ko ya samu kaza sai ka bashi sadaka sai ya fasa ba zai yi satan ba tana tunanin ina za ta je ta yi karuwanci a biya ta domin ta samu kuɗin da za ta ci abinci ko za ta yi wa mahaifiyanta wani abu sai ka ɗauki kyauta sai ka bata saboda haka ana ba da kyauta ne in respected in abin nan yanayin mutum da yake cike ko yanayin yadda inda ya fito ba za a duba wannan bangare ba sai dai duk wanda ka ganshi maya maya kama alhaji dan laji kaga baya da ka yi ka bashi sadaka ko ka bashi kyauta kwarai da gaske ga aiki gaba da baya duk wanda ya zo da rawani ya ka yi ka dauka ka bashi abin nan yawa ai da rawani. da rawani ne ba za a bashi komai ba ga babba ne kwarai da gaske to amma ga wanda ka ganshi a ya mutse to kaga shine ka dauka ka bashi to annabi baya cin sadaka sannan kuma banu hakim su ma ba sa cin sadaka a mutaqiyan sannan annabi baya ci a kishin gide kun ga kishin gidan nan malamai sun yi fassara da yawa mu abinda muka sani a kishin gida shine yanzu kaman a ce tebur din cin abinci an ga wajen ko ko na yi tsallake ne ai na yi tsallake wa akalihi kasumin eh haramun ne annabi ya ci kaman tafarnuwa amma danye tafarnuwa danya saboda karninta da warinta wata rana an yi abinci aka ce ma annabi ga abinci nan sai ya ji tafarnuwa na tashi sai ce ba zai ci ba sai suka ce me yasa ba za ka ci ba sai ce saboda tafarnuwan nan ya ce fa inni unaji na ji saboda ni ina ganawa da wanda ba kwa ganawa da shi sai yasa ba zan ci ba sai wani sahabi ya ce tunda ba za ka ci ba ni ma ba zan ci ba amma ba haramun ba ne sannan kuma in mun koma ɗaya ɓangaren annabi ya ce duk wanda ya ce tafarnuwa ɗanye ko albasa ɗanye yana wari ya ce fala ya karaban na masjidana fainal mala'ikata ta ta'azza min ma ya ta'azza min bani adam ko ibnu adam annabi ya ce duk wanda ya ci tafannuwa kada ya kuskure kusanci masallacin domin mala'iku suna cutuwa da abinda ɗan adam ko 'yan adam suke cutuwa domin duk wanda ya ci tafarnuwa zai yana wari za ka gana kusa da ke yana yana tattoshe hanci in bai sa ba ma hancinsa toshewa zai yi sai ya ja masa mura da masu bunka turare ko da yake yin saurayi ne na jiya bunka turare duk yadda aka yi dan wiwi ne kwarai da gaske kusan dan wiwi ne zai sha wiwi bayan ya zuka ya zuka wai shi a wayonsa a hankalinsa sai ya bunka wani turare ba wanda in ka ji shi wallahi din da zamanin tsafi ne ya kashe tsafi yake yi turaren tsafi ne sai ya sa kuma sai ya zo yana muku wani gadara kowa yana mika masa hannu to in ka ji warin irin wannan turare cikin sam ko da yake akwai kofin da suke shaye-shaye ma kana samun su su suke koya wa yara sai ga tsoho ga ki kamar dattijo amma ya ka samu wato dan wiwi ne to ka sha kuma ka bunka turare a jikinka kuma ka zo masallaci ai in kana warin waiwai ba za ka zo masallaci ba kana warin taba ba za ka zo masallaci ba kana warin tabannuwa ba za ka zo masallaci ba kana warin albasa danye ba za ka zo masallaci ba kana karnin kazanta ba za ka zo masallaci ba ka bunka irin wannan turare na wayo na munafinci ba za ka zo masallaci ba sai ka je ka karata can saboda mala'iku suna cutuwa ina fata an gadi to amma malamai da yawa sun ce wannan shi ma ba wai yana gwada haramun ne annabi ya ce abu nan kwarai ta fannuwa ba ina fata an gane tun da kowane abu sai an yi bayani mu take an ko kuma a kishin gide a kishin gide ki ne an zo an sanya tebur ga kujera a ce an hada abin nan ka zo kai haka ka dauki ruwa kana kurbawa a karkace kaga na karkace fa kana abin kai kana ta kallo na <laughs> eh, eh. ka san mutum yana cin abinci ka je gidan mai hali kawai an zo an yi abin nan an kawo girke-girke iri daban-daban kawai ka wani kishin gida kuma wani lokaci talaka fa akwai gadara eh saboda bai saba ba ya kishin gida kawai yana eh, yana abin nan waɗansu malamai suka ce abin da ke nufi kenan annabi baya haka wasu kuma suka ce mutum ya haɗe kafansa ya zauna zaman diris irin wannan haɗe kafa ɗin saboda duk mutumin da ya zama irin wannan yana cin abinci to zai yi duri da yawa wasu malamai abinda suka fassara mutake an kenan saboda zai yi duri da yawa abinci ko ba a son a ci da yawa saboda yanka ci abinci da yawa ya takura ka yana da illarsa ko tumbin nan da ake ta fama da shi da manyan mutane suke fama da shi duri ne kwarai da gaske wannan tumbin duri ne garshe kuma a zuwa ce maka banda cin nama banda cin kaza banda saboda mai saboda abin nan jiki ya riga ya yi ya shiga wani kwana to annabi baya ce a kishin gida balle ta durawa ko kuma ya gwada girman kai daga dara. wa in sake kare hatihi da kuma rikon wanda take kyamansa idan annabi ya auri mace ba ta son sa to sake ta yi. amma kai ba lalle ka sake ta ba mun ga aure iri daban-daban wanda matan ba sa suwa ma karshe suka haƙura annabi ya aure wata zai suka gwada mata cewa idan ya zo ta ce uzu billahi minka yana shiga ɗakinta ta ce uzu billahi minka ina neman tsari da gare ka sai ya fahimci ba ta so sai ce laƙad ubta bi azimin ilhaƙi bi ahalik sai kin nemi tsari da abin da ya fi kowane girma ya ce ki je gidanku ya sake ta kenan saboda wannan kalma ilhaki bi ahli kalma ce ta saki da duk wanda ya fassara cewa saki ne amma tafi gidanku saboda tsabar rikici to duk wanda ya fada ba wai saki ne kai tsaye ba sai an tambaye shi farai da gaske duk wata ta matsa maka zai ka ce ta je gidansu maka nemo ka ka ce kayi jos daga jos ka ce kayi lafiya daga lafiya ka ce an kira ka abuja ku batta ta kwana biyu a gidansu kun san dalili shi ne bayan ta yi sati ɗaya sati biyu za ta fara faɗa da uwarta in ta fara faɗa da ita kuwa to za ta gwammace wallahi gara ka zo ka abin nan ita dai kawai wai borin kunya da hauka yake naɗe ta ko kada ta sallama ne gaba daya to wannan a babin aure a can baya mun yi magana kuma a gaba ma za mu samu kalman ilhaqi bi halike ya ke nufi amma annabi abin da ya faɗa ma wannan kenan kuma yana nufin saki ne ya sake ta saboda haka duk wanda ta gwada ba ta son annabi to annabi sake ta zai wa zuwa ji da kuma canza matansa a can baya an ce ya ba su zaɓi to da ya ba su zaɓi suka zaɓe shi to ya sake su kuma haramun ne la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminu Allah ta'ala abinda ya faɗa cikin suratul ahzab kenan la yahillu laka nisa'u min ba'd bayan waɗannan mata naka guda tara to ko bai halatta ka sake aure ba kai wani aure bai halarta, ba annabi an yanke masa wala an tabaddala bihin min azwajin ko kuma ka canza da wata mata ka ce bari ka sake wata domin ka canza da wata ba zai yi ba illa ma malakat yaminu ka sai dai abinda daman ka ta mallaka bayin ka ne wannan kan an baka dama ka yi sadakan ka komi yawan su amma aure ya kare wannan ayan qur'ani ne abinda aka faɗa wa annabi kenan kun ga yake banta gare ki ina fata an gane to saboda haka an ce annabi shi ba zai canza ba amma kayan baka dama kana tare da mata hudu kana iya sake da ka auro ta matukan baka mutu ba sai dai in kana kwance shajaran majaran kai aure ba za a yadda ba saboda me saboda kokari kake ka shigar da wata cikin gado kamar yadda in ka sake ta baka da lafiya kuma ka mutu nan ma ba za a yadda ba saboda kana kokarin ka fitar da ita daga cikin gado ne wannan shari'a ce abinda shari'a ta faɗa wani kahul kitabiyya wal'ama? wato haramun ne annabi ya aure halin kitabi wal amati da baiwa nan ma malamai sun ce bincike ya gwada babu nasi karara amma ba yadda za a yi wanda ba musulma ba annabi ya aure ta ko kuma baiwa baiwan wani annabi ya aura wani ya kasance na controlling ɗin 'ya'yansa ƴaƴansa ta shiga wani waje daban sannan kuma wa madkhulatihi li ghairihi haramun ne duk wanda annabi ya aure ta ya dukuli da ita in matarsa ya sake ta wani ya aure ta ya sa manzo Allah da ya rasu ya bar matarsa guda tara mata guda tara din nan ba su yi aure ba har suka mutu domin babu wanda zai aure su wa azwajuhu ummahatuhum abinda Allah yake kenan annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi shi ne jagora shi ya fi kowane musulmi matsayi Za ka iya ba da kanka kakan annabi inda kana da imani Za ka iya ba da iyayenka da matanka da 'ya'yanka kan annabi inda kana da imani Shi ne annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matayensa uwayensu ne saboda haka kaga mutum ba zai aure uwarsa ba kuwa wannan ita ce ka'ida to maza Allah ya rasu ya bar matansa guda nawa guda tara annabi ya auri mata goma sha ɗaya wanda ya zauna tare da su amma duk sun mutu kamar guda uku sun mutu su a bar abin nan kafinsa nana khadija ita ce kawai bai hada ta da kishiya ba saboda haka matan da ya aura guda goma sha ɗaya faran suna ce sha kudu ko sha biyar har da wanda ya sake da sauransu wannan dai maganganu ne masu yawa amma ya rasu ya bar guda tara rasulullahi ya ce sinin fatin ilahi na tuzal mukramatu خمسة صفائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة guda tara na salatu wa sittu na zama sunna muhazzibu abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh